wani mutum ya zo mutuwa sai tara 'ya'yan shi ya ce da su 'ya'yana suka ce na'am baba ni wani irin uba ne gare ku suka ce uba ne wanda yake na kirki nagartacce babu wani haƙƙi na 'ya'ya a kanka da baka bamu ba ya ce to kun ga mutuwa zan yi tare da kun yaba min amma ni ba ni da kirki tsakanin da allah ba kyau na haka in na mutu ya ba su wasiya ku ɗauki ta ku ƙona ta sai ta zama toka ku raba tokan gida biyu rabi ku sheƙar a ban ƙasa rabi ku sheƙar a teku sai ce wala in allahu alayya la a azaban shadida yace in har Allah ya sami iko a kaina to zai min azaba Imam al-Albani yake ta da wannan magana ya kafirci ya za ka ce in har Allah ya sami ku bayan wallahu ala kulli shayin qadir an gane kuma da ya mutu 'ya'yan suka zartar da wannan bakar wasiya da suka kona shi abinda suke kira cremation a gun wasu masu wani addini suka kona shi suka ɗibi tokar rabi yadda da ya ya ba da wasiya Allah ta'ala sai ce da tokan gaba ɗaya ki tattarori guda ki zama ne ina so na gan shi sai ga mutum ya tashi da rai la ilaha illallah Allah ce bawa na me ya kai ka kai abin da kai wannan shine sakon sai ce ubangiji tsoron ka ne na tsorace ka ne shi yasa hannai abin da nayi hannace ce in dai zaka samu iko a kaina tun da ka tsorace ni to kaje na gafarta maka na yafe maka hadisi tabbatacce to me sakon me alaƙa su da na'i eh, alakar ita ce kalli haƙurin ubangiji mutumin yayi shakka ma game da ikon Allah don ya ce shi ba yana gani in aka ƙona shi aka shikenan ya tsira ina eh, wutar tawaye tokar tawaye tekun tawaye sararin nawaye da haka kuma sai allan ya yi allan nashi ta tashi kun fayakun me yasa kai kaza tsoronka haka ne na yafe maka a'a ya Allah to kaga nan ke ƙara fito maka da ɗaya daga cikin sifofi na haƙuri na ubangiji wanda kai inda za maka ba daidai ba ga abin da zai kasance Allah ya samu dace mhm